wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya akwai sako da nake so in bayar guda biyu a wajen iyaye mata ina fata ku ji wannan sako da kyau sako na farko mun sani Najeriya ana yunwa haka ne da talauci wannan yunwa da ake ciki a Najeriya da talauci abubuwa ne da yawa ya kawo akwai zunubin mu a ciki akwai zalincin shugabanni sannan kuma kaddara ce ta ubangiji muna ganewa ana nan ana shirya za a yi zanga-zanga a Najeriya wannan zanga-zanga da ake yi haramun ce ko ba ku ji ba zanga-zanga a musulunci haramun ne fita zanga-zanga haramun ne ga ɗa namiji bare ɗiya mace sannan zanga-zanga ba ta warware matsala fita zanga-zanga bai kawo ƙarshen yunwa fita zanga-zanga yana jefa ƙasa cikin fitina wasu za su yi amfani da zanga-zangan nan su fasa shaguna wasu za su yi amfani da zanga-zangan nan su ƙona gidan wane su ƙona shagon wane su ƙona motar wane su haifar da fitina wannan ɗan kwanciya hankali da muke da shi har mu zauna mu yi wa'azi idan aka fara zanga-zanga ba ba za mu samu wannan damar ba ko ba haka ba don haka ina kira ga iyaye mata idan kina da 'ya'yanki 'yan mata da samari ki zaunar da su ki nuna musu illar fita zanga-zanga maimakon zanga-zanga mu roƙi Allah ya sauƙaƙa mana mu roƙi Allah ya bamu mafita mu gyara halin mu, zanga-zanga ba alheri bace zanga-zanga ba alheri bace babu alheri cikin zanga-zanga muna kira ga al'ummar musulmi gaba ɗaya kada wanda ya yadda ya fita zanga-zanga muna da malamai muna da shugabanni muna da jagorori wannan amana tana wuyansu su je su zauna da shugaban ƙasa su gaya masa da yarbanci su gaya masa da turanci su gaya masa da duk yaren da zai ji cewa jama'a na mutuwa da yunwa idan ya ji tsoron Allah ya yi gyara fa ni'ima idan bai ji tsoron Allah ba sai mu bashi da Allah manzon mu annabi Muhammad yake cewa ƙarshen duniya za a yi wasu irin shugabanni wanda za su fifita kansu da abinci su baku da yunwa su yi wa kansu sutura su baku ba sutura su fifita kansu da arzikin ƙasa su baku cikin talauci aka ce ya rasulullah ba za mu ɗau makami mu yaƙe su ba yace ce a'a matukar suna sallah shugaban ƙasa ba yana sallah ba to shikenan tunda yana sallah mu ba mu yaƙa wanda yake sallah don haka zanga-zanga haramun ne abu na biyu ƙasanmu na buƙatar addu'a muna fama da matsaloli da suke tunkara ƙasar daga cikin mu akwai fitinar ƙabilanci duk wanda ya san arewacin najeriya ya san da bahaushe da bafulatani da bahaushe kusan ƙabila ce guda ɗaya da ba za ta iya rabuwa ba kuma su ne kaso casa'in ko tamanin na musulmin Najeriya idan ana maganar musulunci a Najeriya to duka saura suna bi ne ga Hausa Fulani saboda su ne mafi yawan Fulani kadai ana da Fulani sun fi miliyan arba'in a Najeriya banda Hausawa da suka fi Fulanin yawa a Najeriya idan yau aka ce an haɗa fitina da rikici tsakanin Hausa da Fulani kun ga an mai da musulunci baya ana gane wannan wayannan mutanen da ke satan mutane a daji wasu fulani ne wasu inyamurai ne wasu hausawa ne ba kabilar da babu muna fatar hukuma ta bi hanyar da ya dace ta magance satan mutane amma baya halatta a duba kabilar fulani gaba ɗaya a ce musu yan ta'adda wannan ba daidai bane kuma ba adalci yan ta'addan a ciki ba su kai kaso biyu ba bisa ɗari an gane ai kuma fulanin da suke cutar da mutane a daji suna cutar da 'yan uwansu fulani bal akan fulanin ma suka fara ko ba haka bane suna kama fulani suna kama kowane kabila don haka yanzu an samu wasu irin jaruma Hausa da wasu miyagun mutane masu son su kawo Hausawa daban fulani daban wannan kabilanci ne ake so a kawo shi amma manufar haɗa al'umma musulmi fitina tsakaninsu to tunda Allah ya sa mun gane sai mu kiyaye kada ka kuskura a ji bakinka yana cewa fulani yan ta'adda a'a an yi lokacin da ake ce bare bari yan boko haram kaga wannan zalunci ne bare bari ba yan boko haram bane wasu ɗaiɗaikun mutane ne kawai masu son zuciya jama'a muna gane wannan don haka mu kiyayi kabilanci mu kiyayi kabilanci mu kiyayi kabilanci Allah muke roƙo ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya tsare mu daga sharrin kabilanci Allah ya zaunar da mu lafiya wannan zanga-zanga da ake so za a yi Allah ya sa kada ta yiwu ban ji kun buɗe baki ba wannan zanga-zanga da za a Najeriya Allah ya sa ka ta yiwu Allah ya rusa zanga-zangar masu zanga-zanga Allah ya shirye ku masu shirya zanga-zanga Allah ya shirye ku waɗanda suke so a yi zanga-zanga Allah ya shirye su Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mu daga shiga zanga-zanga Allah ka zaunar da mu lafiya ka ba mu kyakkyawan mafita halin da muke ciki na bakar yunwa da tsada Allah ba mai iya kawo mana sauki sai kai ya Allah kai muke dogaro ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana sauki Allah ta'ala ka kawo mana sauki Allah ya kawo mana saukin wannan lamari Allah ya kawo mana zaman lafiya yankunan mu da ke fama da yunwa da talauci Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ba mu kyakkyawan mafita muna roƙon Allah ya shirya mana zuriya Allah muke roƙo ya shirya mana zuriya Allah muke roƙo ya shirya mana zuriya Allah ya hore mana abin da za mu ɗauki nauyin iyalinmu na halal Allah ya tsare mu daga cin haram Allah ya tsare mu daga zaluntar wasu mutane Allah ka sa kada mu cuci kowa Allah ka sa kada a cuce mu masu satan mutane ya Allah in sun fito Allah ka sa kar mu fito ya Allah in mun fito ya Allah ka sa kada su fito ya Allah in mun yi gabas ya Allah ka sa su yamma in mun yi yamma ya Allah ka sa su yi gabas ya Allah karka hada su da mu karka hada mu da su ya Allah ka tsare mu ya Allah karka sa a kama mu Allah ka tsare mu kar wani ya kama mu Allah ka sa kada mu kama kowa ya Allah kada ka bari a cuce mu ya Allah kada ka bari mu cuci wani Allah ka zaunar da mu lafiya waɗanda suke satan mutane dama muna musu nasiha su ji tsoron Allah su bari aikin da suke Allah bai so kuma muna musu